To mala idan muka zo akwai wata tambaya da wata ce ita ma gashi ah. kamar ina ganin zai fi kyautatuwa mu ɓoye sunan duk da turanci ma ta turo da tambayar ta ta ce mu, malam su akwai tana da uwa ce tana da matsala na mutanen ɓoye jinnu ɗin nan sun je wurin masu ba da irin maganin na jinu yau wato ba sai mun ce ko bangare kaza ba domin gaskiya ta kowane bangare ma ana samun matsaloli yauwa sai ta ce sai shi wannan mai ba da magani din mai yin rukiya ne ko mai yi menene ne sai ya ce mata matsalar uwarta ba za ta taɓa samun lafiya ba har sai idan ita wannan mai jinnin ta yadda da ya yi kamar koyi lalata da ita in kuma ba za ta yi da shi ba ta iya yadda da wani a yi so ɗaya ko so biyu ko so uku da ita to shi ne ita mai matsalar jin ta ce gaskiya ita ba taɓa yin zina ba gaskiya ita kuma ba za ta yi zina ba sai yana cewar ai su suna aure da ita ne so bisa wannan dalili so idan har ta bari wani ya yi lalata da ita ko shi mai ruƙiyan ne hmm. ko kuma wani can daban hmm. aka yi ko ɗaya ko biyu ko uku hmm. su wa za su yi kishi za su yi kishin wani ya zo ya kwanta da kamar matarsa don haka bai wani dalili za su watsi da ita ba tare da ayyuka za ba kar ta kalli zunubin zinan ta kalli mafita da take nema malam akwai mafita a cikin wannan yanayin nisa bala ce ita ce hanyar warkar da wadda matsala eh, wato wannan abin kusan maudu'i ne mai zaman kai to amma sai dai a takaice zan dan takaita kuma shine babu wani dalili da zai sa mace ta je ta yi zina ko ta kwanta da wani mai magani dan zai bata magani wannan haramun ne a shari'a hmm. domin alwasa'ilu laha akamul maqasid hmm. haka malaman shari'a suke cewa hmm. idan ya zan hanyar da za ka bi hmm. hanya ce mai kyau amma abin da kake nufi abin da kake target abin da kake son ka kai zuwa gare shi hmm. abu ne wanda yake mai kyau to wannan shari'a ta yadda da wannan hanyar tana da kyau kuma abin da kake nema mai kyau ne amma in ya zama hanyar ba ta da kyau abin da kake nema mai kyau ne to wannan haramun ne dan akwai cutarwa hmm. kaga hanyar da za a bi mara kyau ce ta zina ce amma abin da ake nema magani ake nema mm. wannan abu ne mai kyau mm-hmm. to wannan haramun ne shari'a ba ta yadda da wannan ba domin akwai nau'i na cutarwa mm-hmm. to ka'ida kuma ta shari'a shine addarar yuzal mm. duk inda cuta yake gusar da shi ake yi la darara wa la ba a san ka cuci wani ba a san wani ya cuce ka shi yasa shari'a ta kawo wayannan ka'idojin na kada a yi zina a yi aure mm. saboda zina gaba ɗayan ta cutarwa ne aure kuma gaba ɗayan shi amfani ne mun gane mm. to wannan bangaren farko kenan abu na biyu mm. shine masu magunguna mm. masu bada magani wannan a ko'ina suke a kowane bangare wallahi su ji tsoron Allah dan in na fara kawo irin wa'annan labarukan mm-hmm. za mu iya mu kai nan da la'asar mu kare ba la haula wala quwwata wallahi akwai wanda ta je ita ta je ne neman magani a wajen shi ya ce to gaskiya hajiya matsala ke tana da ta yi kamari kuma ba za a samu maganin wannan matsalar ba har sai in kin yarda mun yi miki rubutu a jikinki mm. za ki tsirara mu yi miki rubutu a ah, mu wanke wannan rubutun idan muka wanke wannan rubutun to wannan shine ita ce hanyar da za a samu ainihin mafita akan akan abin nan ɗinki mm. wannan shine abin da ya faru sai ya ce mata amma shi ba zai mata ba sai dai zai sa a mata kaga ya mata dabara mm. ya mata wayo mm. amma shi yake son ya mata dan ya leka ya ga tana da kyau mm. kyakkyawa ce tana da biri tana da kaza to karshe ne ta ce to malam yanzu ya za a wannan abin ya mun tsanani gashi ina neman lafiya gashi kaza ya za a in sa wani malam tsakanin na ne da kai ta yadda baiwar Allah nan ta zo suka shiga inda suka shiga ya yi mata rubutu a jikinta ya sa ruwa ya wanke wannan jikin nata ta cire kayan ta gaba daya wallahi ba a gama wannan abin bai motsa sha'awa ta sai da ya zama da ita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wayannan labarukan suna da yawa malam mm. wayannan labarukan suna da yawa ah, wannan ma ya ƙara ainihin faruwa irin haka to amma abin da yake faruwa shine mata mm-hmm. da ƙannunmu da yayyunmu da iyayenmu idan sun je neman magani to kada neman magani ya sa su kasa yin haƙuri dama muna magana ne akan maudu'in haƙuri haƙuri kada neman magani ya sa su kasa haƙuri hmm. suna gaggawan su yanzu yanzu sa ainihin warke hmm. haƙuri duk inda yake alkhairi ne hmm. aqibatu sabri jamila